This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Kwanni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum kama da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim a yawa zai gabatar amma yanzu dai bari fara cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karanta wa grace alheri abdu ministocin harkokin wajen kasashen amurka da na tarayyar turai da ke kokarin cimma yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan iran sun ce sun kai wani muhimmin matsayi a tattaunawar kuma sun samu ci gaba matuƙa. ministocin harkokin kasashen ƙetaren Birtaniya, Faransa, Jamus da kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry sun gana a birnin London jiya Asabar bayan an dakata na ɗan lokaci a tattaunawar. Suka ce duk da yake an samu ci gaba a tattaunawar, har yanzu akwai muhimman batutuwa da ba iya daidaitawa a kai ba. Sun yi kira ga Iran su yi abin da suka kira tsaye da shawara kan batu mai sarƙaƙiya. suka ce ba za su sa hannu a yarjejeniya kan abin da suka ce bai zama cikakke wanda zai jure a kuma iya tantancewa ba kafin tattaunawar kerry ya bayyana cewa tilas ne a samu a akan mahimman batutuwan yanzu ya ce cimma masalaha ba zai zama da sauƙi ba idan aka ɓata lokaci shugaban amurka barack obama ya faɗa wata hira da jarida huntington post ta buga jiya asabar cewa tambayar ita ce ko iran a shirye take ta nuna wa duniya cewa ba kokarin kera makaman nukiliya take yi ba ya ce a gaskiya ba su yi sassautowar da ake bukata da za ta kai ga samun maslaha ba amma sun dan sassauto kuma akwai yiwuwar za su yi ana kyautata zaton za a ci gaba da tattaunawa mako mai zuwa a lausanne switzerland da za ta hada da jami'an diplomasiya daga china da kuma rasha suna cikin manyan kasashe da ke tattaunawa da iran amurka ta janye dakarunta da suka da dukan jami'anta daga yemen kwana ɗaya bayan da waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake suka kashe mutane 137 a waɗansu masallatai biyu a sana babban birnin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya asabar cewa an ɗauki matakin wucin gadin harkokin tsaro a yemen kimanin dakarun amurka na musamman ɗari ne aka girke a sansanin al'anad da ke kudancin ƙasar daga inda amurka ta kai hari da jiragen da ba su amfani da matuka kan ƙungiyar alkaida a cikin yemen ma'aikatar harkokin wajen ta amurka ta ce za ta ci gaba da sa ido kan barazanar ta'addanci a yemen da kuma tantance hanyar bullowa lamarin yayin da harkokin tsaron ƙasar yemen ke ƙara taɓarɓarcewa shugaba abdarabu mansur hadi ya yi jawabi na farko a talabijin jiya asabar tun da ya kaura domin gujewa daurin talala a sana'a watan jiya da yake magana daga birnin adin da ke kudancin kasar mr hadi ya umarci 'yan tawayen shi a hosi su janye daga ma'aikatun gwamnatin da suka mamaye su kuma janye dakarunsu daga babban birnin ƙasar su koma teburin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya ya kuma yi allah wadai da yunkurin juyin mulkin da aka yi masa bayan da wani jirgin yakin da ba a tantance ba ya harba makamai masu linzami a fada shugaban kasa da ke adin kwanaki da dama da suka shige sai dai mr hadi bai ji rauni ba yemen ta shiga rudani da tashin hankali tun bayan boren da ya kai ga hambar gwamnatin daɗaɗɗen shugaban kasar ali abdullah sale shekara ta 2012 da maye gurbin sada hadi da kasashen yammaci ke marawa baya 'yan tawayen houthi da iran ke marawa baya sun kwace babban birnin kasar a watan satumba suka ci gaba da kai ruwa rana da 'yan sini a yunkurin su na faɗaɗa ikonsu kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya na shirin gudanar da wani taron gaggawa yau lahadi kakakin yemen a washington mohammed albasha ya rubuta a shafin sadarwarsa na twitter jiya asabar yana cewa yana jin amon yaƙi a yemen a turkiya shugaban kurdawa da aka kulle a gidan yari abdullah Okalan. ya yi kira da a kawo ƙarshen tada kayar baya da ƙungiyarsa ta kurɗawa PKK ke yi na tsawon shekaru. Ya yi wannan kiran ne a cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa kurɗawan da ke bikin sabuwar shekara a kudancin ƙasar da kurɗawan suka mamaye. Dubun dubatan kurɗawa sun taru a Diyabakir, babban birnin Tarkiya da galibin mazauna wurin kurɗawa ne domin bikin sabuwar shekara da ake kira Nozruz. da kuma sauraron jawabin shugabansu Abdalla Okalan wanda yake gidan yari a cikin wasiƙa da mataimakin kakakin majalisa Siri Soreya Oda mai goyon bayan HDP ta gurdawa ya karanta. Okalan ya yi kira da a kawo ƙarshen ta da ƙayar bayan da ƙungiyar 'yan tawayen ta PKK ke yi. Ya ce ya zama mana tilas mu kira babban taro domin kawo ƙarshen ta da ƙayar baya na sama da shekaru arba'in da nuna adawa da gwamnatin jamhuriyar Turkiyya. mu buɗe sabon babi wasiƙa ta kuma bayyana cewa suna cikin wani lokaci na tarihi da al'umma ke buƙatar zaman lafiya ƙungiyar 'yan tawayen pkk ta fara ta da ƙayar bayani tun a shekara ta da da tara tamanin 1984 a wata fafatukar da ta hallaka sama da mutane dubu arba'in sai dai a cikin watanni talatin da suka shige an ɗauki matakan wanzar da zaman lafiya da gwamnati da ya haifar da tsagaita wuta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Adadin masu neman mafaka a kasashen kungiyar tarayyar Turai ya cira da kashe 42 cikin 100 a shekara ta 2014, inda baki ɗaya mutane 626 suka nemi mafaka. Adadin masu neman mafakar da aka buga a wani rahoto da ofishin ƙididdiga na kungiyar tarayyar Turai ya fitar. ya nuna cewa an samu ƙarin mutane 191 da suka nemi mafaka a ƙasashen turai a shekara ta 2014 daga shekarar da ta gabata. 'Yan gudun hijira daga Siriya su ne suka fi yawa, inda mutane 122,800 suka nemi mafaka a shekara ta 2014 daga 50,000 da suka nemi mafaka shekara ta 2013. sama da 'yan kasar Siriya dubu saba'in suka nemi mafaka a kasashen Jamus da Sweden kaɗai. 'Yanci ranar kasashen wato ƙasar Afghanistan suna biye a matsayi na biyu da mutane dubu arba'in da ɗaya da ɗari uku da suka samu mafaka a ƙasashen Turai. Sai kuma Kosovo a matsayi na uku inda mutanenta dubu talatin da bakwai da ɗari tara suka nemi mafaka a ƙasashen Turai galibi a Hungary. a halin da ake ciki kuma kungiyar tarayyar turai tana shirin ɗaukar matakin hana 'yan gudun hijira keta tekun baharin yayin da barazanar wato bazara ke karatowa ana kuma kyautata zaton 'yan gudun hijira za su isa kasashen turai ta hanyoyin sufurin ruwa musamman daga kasashen da ake fama da tashin hankali a gabas ta tsakiya da kuma arewacin afirka uwar gidan shugaban ƙasa amurka michelle obama ta shaida mutanen ƙasar cambodia jiya asabar cewa Ilimantar da mata yana ba su damar ba da gudunmuwa a harkokin siyasar ƙasarsu da kuma ganin shugabanninsu sun yi jagorancin kwarai. Mrs. Obama ta yi jawabin ne a wajen wani shirin dogarawan ayyukan wanzar da zaman lafiya a birnin Siem Rep na ƙasar Cambodia. Wannan na cikin ziyarar kwana biyu da ta hada da Japan da nufin ƙara haske kan sabon shirin ayyukan wanzar da zaman lafiya na mata mai ɗakin shugaban ƙasa amurka ta ce shirin ƙyale 'ya'ya mata su sami ilimi ya shafi masu aikin sa kai da ke ayyukan jin kai na wanzar da zaman lafiya da shugabannin al'umma da iyaye da kuma 'yan matan kansu su yi aiki kafaɗa ta kafaɗa wajen taimakon 'ya'ya mata su je makaranta kuma mafi mahimmanci su kammala karatu. Daga ƙarshen hukumomi a ƙasar Indiya sun kama kimanin mutane 300 jiya Asabar dangane da abin fallasan na sata jarabawar da aka yi cikin makon nan a jihar Bihar da ke arewa maso gabashin ƙasar. Ana zargin cewa sata jarabawa ta shafi wata muhimmiyar jarabawa da ɗalibai 'yan aji goma suke rubutawa a duk faɗin ƙasar Indiya. Jarabawa ce za ta yanke hukunci kan makomar ɗalibi ta ci gaba da karatu. hukumomi sun ɗauki mataki ne bayan da aka yayata hotuna a kafofin sadarwa inda aka nuna iyaye da dangi da abokai suna hawa katanga a wata cibiyar jarabawa da ke jihar bihar suna miƙa wa wasu masu rubuta jarabawar amsa a takardu rahoton kamfanin dallancin labarai na reuters ya ce ana ninka takardar da ake jefawa kamar jirgi a cikin ɗakin jarabawar. cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc to madalla bari mu koma gefe ga ladan ibrahim ayawa da shirin zaɓe ko naɗi Jama'a kamar da warhaka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirye-shiryen da suka gabata 'yan kwanakin nan mun ta duba batutuwa ne da ke nasaba da zaɓen Najeriya mai zuwa musamman akan abin da ya shafi katin zaɓen dindindin sai batun na'urar tantance masu jefa kuri'a har ma da ɗage zaɓen shi kansa ɗan gurungum. To da yake Najeriya na sahun kasashe ne na masu tasowa kuma tana bin sahun na gaba da ita. Shin a harkan zaɓe tana hakan? domin kuwa yi zaɓe a ƙasar isra'ila kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ne aka ba da sakamakon wannan zaɓen ba shakka ga wanda ke biye da harkokin zaɓe na ire-iren waɗannan ƙasashen ya san sun yi nisa a wannan batu kila wannan ya sa shayu bel wanda shugaban ƙungiyar mabiya addinin kirista ne da yanzu haka yake ƙasar ta isra'ila domin aikin ibada ya yi amfani da dutse guda domin jifan tsuntsaye biyu domin ko ko ba ga ayyukan ibadan da ya yi haka kuma ya zagaya cikin ƙasar domin ganewa idanunsa yadda aka yi wannan zaɓe da farko dai filin zaɓe ko naɗi ya tambaye shi ne game da abin da ya burge shi game da wannan zaɓen. abin da ya burge ni kuma ma sashen tsaro ranar da za a yi zaɓen nan shi ne eh. yan sanda a cikin rukunan su gabaki ɗaya sun kai sama da hamsin sun taru a wuri ɗaya muna ce ko za a baza su ne domin zuwa wurin sa kuri'u a sai su ma za su je ganin wurin ibada ne kawai ba wai za su je wajen da ana sa kuri'a ba ne. daga karfe takwas na safe har zuwa karfe goma na dare aka yi wannan kowa ya je ya sa kuri'ansa daidai lokacin da zai sai ya sa zai ci gaba da harkarsa ya yarda da abin da za a yi kuma an tabbatar an fitar da sakamakon zabe da aka fitar da sakamakon zabe da farko ma wanda shi ya sha kayyadin shi ya ba da taya murna da cewa ya yarda da abin da aka yi ya goyi baya ya taya wanda ya ci murna to waɗannan su ne makamantan waɗansu abubuwan da muka gani ana yi a nan ƙasa muka yi sha'awa muka yi addu'a muna roko da allah ya sa ranar ashirin da takwas ga watan uku da ranar sha ga watan hudu ubangiji ya sa a zuciyar 'yan najeriya su yarda da kaddara da cewa allah ke ba da mulki allah kuma yake kawar da mai mulki wanda yana kai yana da ikon yin wannan a lokacin da ya so kuma yana iya moran 'yan adam su yi wannan a lokacin da ya kamata. To, Mr. Shaibu, tun da ka gane wa idanunka wannan zaɓe, idan ka koma gida da za ka samu dama wace shawara za ka bai wa 'yan siyasar Najeriya da ma hukumar zaɓe da ma su kansu masu jefa kura domin ya zame abin koyi gare su. Akwai shawarar da na kudurta in Allah ya sa na isa gida lafiya. a nan bauchi dai ina kofar dumine ne kuma mun fara wani zaman tarayya na musulmi da kirista mu zauna a wani wuri mu yi shawara da junanmu mu faɗa wa junanmu abin da ya kamata mun yi saboda haka mu da za mu sa kuri'a zan fara zama da mu na roka da cewa da zai yiwu in sami haɗin kanmu ranar ashirin da biyar ga wata mu haɗu mu sake haɗuwa mu tusa wa kanmu juna in ba su irin wannan labari in kuma ga yadda ya kamata an yi kuma rarrabuwan da ke cikin kasar isra'ila ya fi karfi da za a ce an kwatanta shi ma da na Najeriya. In kuma zan iya ganin yan jami'an hukumar zabe ko kuma in suna jina ta wannan kafa shine su tabbatar sun aikata abin da gaskiyar shirin hukumar zabe ta zayyana su bi ba tare da nuna bambanci na ra'ayi ko akida ko na jinsi ba. kowa ya duba cewa yi hukumar zaɓe yadda an ce na zaman kanta ne haka kuma aka kasance da sanin su cewa masu mutunci ne masu rikon amanan ƙasa masu rikon gaskiya su kuma tabbatar wadda ya ci shi aka ba shi zaɓensa. amma malam shafi ba ganin cewa kila waɗannan abubuwa da ka gani an yi dangane da zaɓen isra'ila saboda su sun daɗe suna yi ne idan ka kwatanta shi da abin da ke najeriya eh sun daɗe suna yi amma wasu abu idan akwai abin da za mu kwaikwaya na masu kyau ai zai fara daga wani wuri don haka in yan najeriya sun fara yanzu gaskiyar kenan shine ba a yi hanzari ba ba a yi latti ba ana koyon abu mai kyau kullum a wurin waɗanda za a ce za a yabi waɗannan abu a gare su amma mu a yan nahiyar afirka ma gaba ɗaya muna da wahalan waɗannan abubuwa in mun fi karfin zuciyar mu mun rungumi juna akan cewa in ka yi zan iya yi gobe in ban iya yi yau ba gobe zan yi shi kenan a cikin tsakani da Allah sai a tabbatar an tafi lafiya maimakon yin fada ana ta da hankali barkata a saci akwati a nan a je a hada kumban 'yan siyasa a je ana ta fada a can a babbarke wurare a karshe ma a zo ana rurrushe wuraren ibada wannan ma ko Allah kadai zai ji fushin mu ya bamu wani sakamakon da ba za mu ji daɗin shi ba daga baya. To ka ce wanda aka kayar wanda suka kara da shi Prime Minister Netanyahu shi da kanshi ne ya kira shi ya ce mai yana taya shi murna. Kwarai. Me kake ganin ya kamata 'yan siyasan Najeriya su koya game da wannan? Idan ba zama riya za mu yi da junanmu ba, idan har Allah ya sa an yi zaɓe lafiya a taya murna da wanda ya ci. wadda bai ci ba kuma ya yarda shi ya sha kaya ya yi marmarin sadaukar da kansa a kan cewa za a yi tafiya tare so najeriya mun gaji da abin da ya shafi zalunci ko danniya ko kiyayya gaba da kuma raini da sauran da son rarrabuwa a tsakaninmu mu kiyaye kanmu mu yi addu'a ga allah mu yarda zai bishe mu a cikin najeriya ya kuma ba mu nasara sa'annan kai wanda ka ci a matsayinka da wanda ka ci ka yarda za ka yi aiki da kowa da kowa kamar yadda shi ma na Netanyahu na ji ya faɗa ya ce zai yi abin da ake ce da shi coalition of government abubuwan da za a yi shi a tsakiya kowa da kowa zai sa hannu a cikin gwamnati a yi tafiya domin ciyar da kasar Isra'ila gaba. Wani na cika arba'in cibijin na mallake hankali na san. Sabon gaskiya ba a yau sai na mutu zan fada kenan. To Musa Shaibu da yake aikin ibada ka tafi kuma sai ga kai kicibis da wannan zaɓe kowane nasiha za ka yi wa sauran 'yan uwanka shugabannin addini musamman na musulmai da kirista game da samar da zaɓe na gari a Najeriya kai har ma da sauran masu ruwa da tsaki a zaɓen na Najeriya? Kuma babban abin zan roka musamman ga waɗanda mu muke cewa muna da addini kuma muna da Allah da muke bauta masa shine mu ci gaba da lizuma cikin addu'a da cewa nufin Allah ya tabbata cikin wannan zaɓe a yi shi lafiya domin ɗaukakar sunan Ubangiji a ta yadda za mu iya yin abin da zai kawo nasara ya kuma ba mu ci gaba a mu Na biyu jami'an tsaron mu su ma kamar 'yan hukumar zaɓe ne su ba da haɗin kansu da cewa ba wanda zai so cutan ƙasar nan Najeriya ya zauna cewa an goyi bayan shi. a hana abin da zai kawo ci gaba a hana abin da zai kawo kaskanci amma a kawo abin da sauran duniya za su yi kwatanci da najeriya daga dakarunmu da kuma 'yan siyasa ina kira gare su su rungumi abin da bature ke ce da shi sportmanship wato a rungumi kadarar abin da ya faru a tsakaninmu na yau da kullum a cikin abin da ya kamata banda haka kuma hukumar zaɓe kamar yadda na faɗi a baya su ba da haɗin kai wa 'yan siyasa kowace irin fati ake tafiya a ciki muna fata a tabbatar kowa ya an kiyaye masa hakkinsa daidai yadda ya kamata. Yau saura 'yan kwanaki kalila a gudanar da wannan zaɓe na Najeriya. Fata dai Allah ya sa masu jefa Kur'an da waɗanda za a jefa ma Kur'an. Kai har ma da masu aikin zaɓen su yi wa juna adalci. Yanzu kuma a nan shirin namu zai ɗiga aya a madadin bakon namu Shawu Bell wanda har yanzu yana ƙasar ta Isra'ila da Julie Gresham wadda ta ba da umarni ta kuma haɗa mana sauti ni madugon shirin ladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Wallah zan sayar dubu goma ne, kuma ni bugu na samu na ɓatarwa na ne kawai. dama ba sabon batarwa bane in ban da hakan yi yaushe zan tsaya da yaushe zan dan a ranar fito a ba ka ce mun babu babu wani abin nan ya kai ma fa a nikan aya mu muna nan ya ka sai da katin ka a a babu sai da yan ciyawa ga Allah wallahi sai dai kawai a dan abun nan kawai a tsaya kare mutunci da mutuncin kasa kawai shine kawai daidai mu a gare mu oga saboda in na siyar na sai da yanci na oga ya malam za ka iya sai da katin ka na zaɓe kuwa a'a ba zai taɓa yiwa ba me yasa ga na sai da katin na kai na sai da yanci na kenan ba ka son kuɗi ina bukatan kuɗi amma ba da sai da yanci ba to wani malamin fa gaskiya ba dan iya sai da katina ba saboda kati na yanci na kenan ya malam da ka sai da kudan ka kuwa wallahi na samu mai sai ai kan yana ne kawai ne ba zan sayar ba a wannan abu da nake fama yanzu ga yaya sun kai su biyar wallahi abin da dan ci ma ya zama mun tashin hankali saboda haka ne dole ne iya dan sai da kur'an na samu dan dubu tara ko dubu goma sha ai tuni dan dan karbe in samu abin da yara da su ci wannan shimfiɗar ya biyo bayan bayyana kuduri ne da wani mutum ya yi dangane da bukatar da ke da shi na ganin ya sai da katinsa na zaɓe da kuma na matansa guda uku mutumin mai suna ishaq muhammad loyi na karamar hukumar ganjo ne kuma na ya tattake zuwa gidansa inda na sami damar tattaunawa da shi da kuma iyalansa game da bukatar su na sai da katunansu na zaɓe. sunana ishaq muhammad loyi dalilin da ya sa nake so sai da katina na zaɓe ni dai ɗalibi ne ina karatu a cadi na dawo gida na yi botaskar da ni da iyalai na to sai aka zo aka ɗaga zaɓe saboda ɗaga zaɓen da aka yi kuma gwanda in sai da su ni ba su da amfani a wajena wannan katin zabe shine 'yancinka kenan ka sai da ka. eh na sai da yanci na to ba ganin cewar hotonka ne a jikin wannan kati kuma yatsunka ne duka suka fito ba ganin wato kokarin cewa da ka sayar da wannan abu tamkar cakulatin bangaro ne Eh, ba zai iya zama wa cakulatin bangaro ba don duk wanda na sayar masa ya ce min ga abin da yake bukata in zaba masa zan zaba masa da yatsun nawa da hoton nawa da komi zan je wajen da zan yi na yi botas card in zaba masa abin da ransa yake so zan zabi kowane ne aka ce min wanda ya sayi botas card din nan ya ce ka je ka zabi PDP sac zan zabi PDP sac ko ce ka zabi APC sac zan zabi APC sac to in baka samu wanda zai saya ba in ba samu wanda zai saya ba kudiri na bai cika ba ya kenan ka yi da katin gaskiya zai wahala ma in yi zaben gaba daya a wannan katin kan kayi masa kuɗi kati na na masa kuɗi daga naira mata na inda zan samu kowa so shi ne samu a bata naira dubu goma ko dubu biyar wanda za ta iya wani kasuwanci ko sai da itace ko wata ta dinga sai da magi da wani abu ko wata ta sai da gari ko da dubu biyar aka bata ko dubu goma ya fita fita ta je ta yi zaɓen ni a nawa ganin ko kuma ta je ta zaɓa wa wanda ya sai katin abin da ransa yake so ita ta amfana da shi kafin saboda an yi sun yi zaɓe na ɗaya na biyu suna ce su ba abin da suka gani a zaɓuɓɓukan da suke yi shine ni ma sai kuma ra'ayi mu ya zo ɗaya da su akan wannan magana kuɗi kake so sosai kuɗi nake so naji ka kawo batun iyalanka ma mm. ta yaya iyalanka suka shigo ciki abin da yasa na suka shigo ciki ni na tura su suka je suka yi botas din nan kuma ni ne zan tura su in ce musu ga wanda za su zaɓa su zaɓe shi ba sa da yancin yin zaɓe kenan su zaɓe abin da suke son yi suna da yancin yin zaɓe amma suna ƙasa na ne to ina so in ji ta bakin su don tabbatar da cewar ba tursasa su kai ba to malama ko za gabatar da kanki fa'izatu ke matan malam isiyaka abin da ya sa kuma ramu sai da wannan katin sabida mu samu jari itace da manja kin san muhimmancin yanci ba ki san yanci ba yanci shine za kina da damar ki abin da kike so a kamar sha'anin zaɓe ki zaɓe ɗan takarar da yake so a kowace jam'iyya ne to amma daga zaran fa baki da wannan kati ba hali ki to saboda haka ya kenan zaki kina so ki eh, ci gaba da rike yancinki ko ko da ki sai da yancinki da sai da yanci akan saboda kuɗi eh. kin san muhimmancin mallakar wannan kati a'a sani salamu alaikum sunana hariza sunan miji na malam isiyaka Mure ra'ayin da ya ce shida shida mai amfani ba ku da ra'ayin kanku a ba mu da shi kan amma inda za a bar ki ne na kashin kanki za ki sayar da katin da siyar nawa kike so ki sayar da katin ki da yadda ya kama kamar nawa kenan ba ki da wani kiyasin abin da yake ranki ko dubu goma ma ko zuwa dubu biyar din ma ka samu da shi ra ka yi amfani dan samu kaɗan sai da sigari su ɗan kilin malama ko da wata da kai assalamu alaikum na kaltuma malam isiyaka to ke ma me niyan sai da katin kin ne na zabe eh me yasa abin da mijina ake so shi da masa anya mijin kun nan ba tisasa ku yi ba kuwa haba eh. ba a tisasa mu abin da ya ce shi ake masa kuma dole ne a ra'ayinsa amma da kin taɓa tunanin cewa za ki sai da katin ki na zaɓe? Ban taɓa yi ba ko na rana ɗaya. To amma me yasa yanzu kika kudirin yi? Eh abin da yasa mai gidan abin da yake so in ya ce ka masa da ka iya masa to. Nawa kike so ki sayar? Ko da goma ko biyar ɗin ne ma da ka iya sayarwa. Kin sai da yancin ki kenan? Eh dan iya sayarwa tunda ba ganin su dan yi ba shugaban ƙasa. To sai dai kuma Malam Aliyu Abubakar jami'in hulɗa da jama'a a hukumar zaɓe mai zaman kanta a bauchi ya fassara masu sai da katunan zaɓen a matsayin bayi domin kuwa sun sai da 'yancinsu duk mai ɗaukan katinsa ya sayar tun da an ce ya sayar da 'yancinsa ne kaga mutumin nan ya mai da kansa bawa bawa mai kuɗi yau da za mu haɗu da kai akan hanya ka sayar da katinka kana kallo na zan ce maka kai bawan wane in kira dan takarar da ka sayar masa da kati kaga ba za ka ji daɗi ba ashe kenan wannan laifi ne babba an fahimta ko sa'an nan mutane su sani don a tabbatar da cewa wasu ba su yi irin wannan wautar ba akwai doka ta musamman da cikin tsabin nan kundin tsarin dokokin zaɓe na ƙasar nan cewa da za a kama mutum yana sayar da kati ko yana sayan kati idan aka kama shi in an same shi da wannan laifi za a ci shi tara naira dubu ɗari biyar ko kuma a tsare shi na shekara biyu ko kuma a haɗa gaba ɗaya duk wanda yake yin haka ni a gari na a fassara ta fa ya bautar da kansa ne ya cuci kansa ya cuci al'umma saura da me masu fashin bakin siyasa kan ce ƙuri'arka 'yancinka Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. ministocin harkokin wajen kasashen amurka da na tarayyar turai da ke kokarin cimma yarjejeniya kan ayyukan nukiliyan iran sun ce sun kai wani muhimmin matsayi a tattaunawar kuma sun samu ci gaba matuƙa ministocin harkokin kasashen ƙetaren burtaniya faransa jamus da kuma sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry sun gana a birnin london jiya asabar bayan an ɗan dakata na kankanin lokaci a tattaunawar suka ce duk da yake an samu ci gaba a tattaunawa har yanzu akwai muhimman batutuwa da ba iya samun daidaito a kai ba amurka ta janye dukkan jami'anta daga yemen kwana ɗaya bayan da waɗansu 'yan ƙunar baƙin wake suka kashe mutane 137 a waɗansu masallatai biyu a sana babban birnin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana a cikin wata sanarwa jiya asabar cewa an ɗauki matakin wucin gadin wucin gadin ne domin taɓarɓarcewar harkokin tsaro a tarkiya shugaban kurdawa da aka kulle a gidan yari abdullah okalan ya yi kira da a kawo ƙarshen da ƙayar baya da ƙungiyarsa ta pkk ke yi na tsawon shekaru ya yi wannan kiran ne a wani wata cikin wata wasiƙa da ya rubuta wa kurdawa da ke bikin sabuwar shekara a kudancin ƙasar inda suka mamaye To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah ya saka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa a wannan shirin da za mu gabatar. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethas Gresham ita ta hada sauti ta bada umarni. Ni Bello Habib Galadinci nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. assalamu alaikum. Sai anjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.